وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير kuma ba za ku iya gujewa ubangijinku ba idan ya yi nufin yi muku ba. kuma ba ku da wani majibincin lamarinku koma bayan Allah wanda zai jibinci lamarinku kuma ba ku da wani mataimaki da zai ɗauke muku azabarsa idan ya saukar muku da ita.